قال فخذ أربعة من الطير فصبهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا كن يأتي لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم na godiya ga Allah madaukakin sarki yau muna sha takwas da wata ramadan da da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sha ɗaya ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da kasar ayoyin alƙur'ani mai girma suratul baqara sun tsaya kan tsaron mai zafaranta mana aya ta ɗari biyu cikin daidai sannan ku shiga ɗaya sittin da biyu a karatun na jiya an ko karatun sittin na misali sunwa suna kan aya ta ɗari biyu da hamsin da takwas ƙarshen da muke inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin Annabi Ibrahim shi da kafirin sarkin da nasa mulkin sarkin nan da marudu wanda yake ana cewa mashin da sarki na farko wanda ya sa kambi ya tsawon rawani irin na sarauta a tarihin su wannan girman nasa na isa Allah wani lokaci na ya sa yake ganin cewa makamannin duniya ta ce saboda jahilcinsa da gajeren tunaninsa yake jiya a kan cewa yana iya rayawa yana da shi ba amma da aka kawo masa zancen ya kawo rana da yamma da makon da zai da wasu, ina shi kuma killabi kasa sai kuje ta yanke aka kuruntar da bakinsa wurin ba shi da abin da zai faɗa Allah ba shi da azzali ba shi da azzalimai zuwa ga tuhidi mutumin da yake azzalimi ya rufe ido ya take gaskiya don Allah ubangiji ba shi a matsayin su barkana ya dawo da shi zuwa addinin sa tura shi akan tafarki kan wannan gaban da muka maganar mutanen da suke iya cewa ba Allah irin shi wannan irin su fir'auna sai an gurguri mutanen da aka yi shafi soviet su kalma talin da sauransu a tunanin na magana muhimmanci an tsara wani ba kan tafiya inda turawa suka fito daga cikin duhun suna cikin yadda coci ita ce kaɗai ɗan cikin cocin aka addini aka shi aka canza littafin da shirka a cikin abubuwa daga baya suka suka ɗan fara ganowa ta hanyar idan sun yi zaɓe-zaɓen su na sayin sai zaman tutoci sai to gije wannan abinci ba daidai ba ne ba zaman to kishiya ga ci gaba da rayuwa wannan ya sa da kashe da suka wuce gabatsar da cocin gaba ɗaya maimakon su watsar da kurakuran coci sun faɗar da hadda alherin coci sai suka musun gaba ɗaya ma addini cewa ba addini ba lahira ba annabawa ba Allah abubuwan da yake suke zafi daidai lokacin da suke wannan abu kuma tura mulki mallaka sun shigo kasashen musulmi kasashen larabawa da sauransu da suka ci gaba da mamaya suna kawo firikanci da kuma wannan abin su mana cin kasarsu wannan abin ya sa a kasashen musulmi wannan tunanin da jini su zama to ana inkarin addini amma zalunci da za su in sun firikanci suna da ɗan shubaha saboda addinin su ko cocinan su da malaman su musu da daidai ba musulunci da ruwa su da addini na ilimi addini ne na ƙarfafa su ainihin bincike a yi tunani kullum duru fi Allah yana fita a yi bincike a yi nazari kalli abubuwa kalli kanku cikin wannan al'asar kamar da rashi a kalar da wani ɗaya tsibiri da kuma da الجبال وفي الأرض duka Allah yana ta ai tunani a nazari fi anfusihim ma yusallu bi sannan abubuwa da yawa Allah ya yi ta ai tunani a nazari saboda da addinin musulunci addini ne ilimi amma wannan kafirin suka zo suka shiga cikin ƴan musulmi ya zama cewa abin ya zama da sabon salo kuma masu yi cewa ba addini a cikin musulmi sai cikin alkur'ani hadisi ɗauko ayoyi su dinga gwarawa tsakanin ayoyi su dinga gwara tsakanin ayoyi da hadisi su dinga gwara tsakanin ayoyi da science abubuwan da su suke da tsakanin shi wani abu ma wato ainihin shirme ne irin nasu na binciken su amma abin da suke cewa asalin mutum biri ne asalin mutum biri ne daga baya waye an je zaman suna ya tsara kafa sun ta kuma ya kowa biyu da sauran wannan shirmen. kusa ilimin na su sun gane ta na abin shirme amma na tsaye da sa na suna ta hanyar tsairin wata duniya ma gaba ɗaya da ce ta sa amfani ta abin shekara miliyoyin shekaru a baya wasu element ne su ne suka fi waye yi su ba a amsa ba a amsa wannan abubuwa abubuwa dai gaskiya dai wannan ɗin ya zama su tsakani sosai da ta sassa su turawa da kuma musulmi masu nan tunanin ba su san ba da iyaka wajen shin eh, zalin mutane a fuskar zina luwaɗi eh, biyan bukata ta kowace hanya suna da wannan nazarin shi za kuma kuma kuma saka wasu makarantu na falsafa da aka samu a cikin turawa za su mace kuɗin juriya ta duk wani abin da kura saman mai kurin naka abin da ka samu naka abin da ka samu naka hannunka zai iya kaiwa aka ba kuma irin mutanen da aka yi su masu mulki a cikin su irin su talin da suka samu ba ne yi a ciki shi abin da yake na suka karya cewa ai talaka ba zai samu dukiya ba talaka eh, eh, dukiya ba zai tara dukiya da yawa ba abin da zai ishe shi kawai abin da yake kuma sauran na kowa da kowa ne aka share kariya shi a soviet ba ta daɗe ba a duniya ta sun shi da duniya ta hada kuma da aka zo yakin duniya na biyu ne suna jin sai zamanto a ce koma suna cewa mutane su koma ba da addini ko idan ba addini mutum a san da zai kashe kansa idan sojin su ba sa yi sai zaka kariya su koma ba da addini sannan a daji da ne abin kaga su ne masu kuma makamai na dangi a duniya ma'ana masu yin sanin cewa ba lahiya ba Allah ba wani sakamako da za a yi cikin misali su makamai da ba su iya iri da za su shi adam ana ta kare kai ne amma da ya kuma tsoron duniya da sirri duniya da samun tsawa duk wannan to kuma a rayuwa ta yau da gobe ba su wani abu na mutunci bai san ba ba zai iya ba ya da ba ya an yi dabbanci ne na ƙarshe dabbanci ne iyaka da rabi a hausa irin wannan a shekara sayan shekara shekara biyar ba da muka fara ganin abin a social media ka ga yaro da ka sani kafin ne zagi a zagi zatin Allah subhanahu wa ta'ala a zargi annabawan Allah a kan su abubuwa marasa daji ko an ta'adda ne ko barayi ko wai jihadi da ganima wannan ne kurum ta tashi annaba su ke ta'addanci suke mutane abubuwa dai mabata kan bazo alhamdulillah dai ci gaban da irin wannan za su samu ko ma an samu cigaban cigaban da ban zai na ƙarya da kuma al'umma ne suna da tauhidi amma dai suna nan suna aiki da su da iyayen gidansu kuma Allah shi wannan addinin addini da gaskiya ba addini ba Allah turawan duniya suna sha'awar wannan abu da inda suke Wasu sun san tana fata ya kuma musu saboda irin wannan yaran ana ba su Kuma amfani ana ba su kayan aiki ana ba su kuɗi ana ba su ana goyon bayan su ana shagwabar su ta ga yaro ba aikin komai ba albashin ta kara kare ba amma za a gina da kayan jin daɗin rayuwa kala kala haka aka yi su larabawa kuma yin kuɗin kuwaye فرج الأربعة مصمم لفرع وأن قبل النساء ما من من موفعي هذا من من منفور يعقل أبو باسم جل الجمال هذا التفيت السيد العربي نزاجي الدين المسلمين نزاجي ذات الله نقاد حديثي نقاد أيوي أبوه فشين الاتفاق لو كوش بما أسامنا من الحوصة بإذن الله سبحانه وتعالى أنا ذاجي وقت shugabanni na addini shugabanni na al'umma domin wannan ta'adin ba addini kaɗai zai ɓata a rayuwar gaba ɗaya zai ɓata idan mutum ba shi da kunya ba shi da tsoro ba ya tunanin za a yi accounting for a tsaye da shi a tambaye shi abin da ya aikata to ba ba abin da ya ba rayuwar gaba ɗaya wannan ba sai malamai kawai kuma su yi wannan abin ba malamai aikin su kamar da faɗa akwai buƙatar a sake nazari kan syllabus koya wa yara da ba ma jin cewa akwai buƙatar a koya yara ta ga dalilin samuwar Allah ga muhimmancin ainihin addinai addinai ma don da nan hakkin sun ci da ci ko da ke da shi duka ba Allah ba annabi ba sauran ba injila ba qur'ani ba komai to duka nuna wa yara a samu fahimta sai a cikin addini da addini da ya ce alhamdulillah akwai shi amma dai a kalli zamanin da shigohin da suke da shi yanzu na fito a zare wa yara wata shuba da suke cikin su da abubuwa sannan ta masallatai ko dubobin limamai dole ta nan da haska ilimin ɓangarorin kuma babban abu shi ne shirya a suna kudu sun kai yanzu suna iya rubutu kare a musu da hujjoji ko na science ko na philosophy ko history ko wani abu na bita irin abin da ke faruwa a duniya da can shigohin shi ne ya za a yi Allah sun ce akwai Allah to aka Allah ya bari aiki kashe mutanensa a waje kaza misali a ce a Palestine ne za a yi kashe mutanen musulmi a cikin mujahidin a waje kaza a cikin karkar musulunci ba Allah ya kashe yanzu kuma ba su masu sun ce Allah zai yayi sunan ba na Allah ya gida shi kun yi addu'a ko kana addu'a ya an dabbanci da tunani to kana buƙatar sai ka shirya da suke rubutu a wannan saboda ta suna buƙatar amma dai sau da yake suna da iyayen gida suna zama su aiki a tsanaki su yi a tsanake social media da sauran gwamnati labarai da ya kamata musulmi shugabannin musulmi malamai da tunani da a yi maganin wannan abu kama su kada su sun su fito bara a yi da hukuncin da ya kamace su wanda ta kawo fitina daidai ne wanda ya kamata a ɗaure shi wanda wanda a tsara sun yadda ya kamata a masa sai an kuma tattauna da haukan da yake kwakwalwar hayakin da so fitowa cikin tunanin sai an sai za a warar da tashi watsa shi kawo da hujjoji ilimi yara a kula da suke kuma suke fita wajen intanet intanet nan ne don ta yadda ake nuna labarai ko ina gudun yara ya zama su ana kallon suke dubawa da kuma suke shiga sauransu abubuwa dai na bukatar da wannan tsayyatar kowai da masu an tuni kowa yanzu shekan ba rago da ake cewa shekan ba rago cikin na ba rago mai da na a wannan zamanin da shi an yi yawa dama ƙarfi kudade da Allah su shi Allah subhanahu wata'ala dama zai mace yana bada misalai ne tabbacin cewa shi ne gaskiya addinin sa ne gaskiya kuma makoyansa su ne mutane a cikin shi suka watsa da shi duk mutane na gobe da aljannu da shekaru na cikin halaka sai Allah zai kawo fahimci ga wani wanda ya ce wa annabi Ibrahim kaza ga abin da annabi Ibrahim ya masa wani Ibrahim ya fara ta sunan misali da kuma dalili na kibaro a kan tabbatun cewa Allah wani ne da amalin kuma da ba ta ilimi to misali na biyu shine ayatul dalili biyu da hamsin da tara ya مر على قريته على أروشا شي ما لقيتها أهم وجن الله أنا أنبت الدليلان كمال da dalilan cewa zai tashi wanda ya mutu kuma zai sa kan masa haka da ya aikata misali na farko shine karanta ilimin kan ibrahim au kallon to ba ka gani ba kuma misali na yana au nan kamar ba ce kamar hadafi ne ake misali na biyu kwatancen wanda ya shuke ta wata alƙarya ta wuce ta wata alƙarya tana rushe a tsayin ta mutu ba kowa a cikinta sai ke cewa ya za a yi Allah ya da wannan abu bayan ta mutu ya za a dawo da wannan bayan wannan a tsayar bayan wasu ta bayan ta yi raga da ta lalace ta rushe to Allah ubangiji shi ne ra'ayar gari ya tashi gari ba na abu ne abu ne sai da Allah subhanahu wataala to amma Allah ubangiji sai ya nuna masa akan kansa dan ya gani shine fa amata Allah ya ta'ala kuma ba ta malai ke cewa wannan dalilin guda biyu masu girma Allah ya kawo misali mun da ke ana iya gani ba ai taba su duniya a duniya kafin na lahira cewa Allah ubangiji zai tashi musu su kuma ya saka musu kan abin da suke dalili na farko shine Allah ubangiji zai fara mana wannan aya ta gudanar da shi kan a hannun wani mutum mai kwanto akan ainihin eh, azar kaza ta a ta shura magana mafi kyau wani mutum ne na kira ba da tunani ba ne amma dai mutumin nan yana kokwantin yaushe ya zai Allah ta shi duniya bayan ta mutu da ya ga wannan garin ya rushe shi ne bisa ya za a ci kuma wannan ya gari ya rushe ba sauran mutane ba ƙasa ba gida ba komai an gama da kai zai Allah ta cikin ba Allah wannan ayar da cewa wani mutum ne ba annabi ba ne ba misali na biyu kuma zai zo ne Allah ne kawo shi sakashin halilin ma'ana sakashin annabi Ibrahim yace aya ta wace a san da ubangiji Allah ya ce wannan mutumin ya wuce ta wannan kariyar da an riga an rusa ta gama aiki gaba ɗaya mutanen cikin garin sun mutu da sauran rayuwa a ciki shi ne yake cewa ta fuskar kwanto da nuna abu ma ba zai yi ba yake cewa wannan abu ne da ba zai yi ba a cikin da illa ba da mutu sai zalika ba yi kan abu ne mai nisan yi ba ba zai yi ba tana cin wannan yanayin to duk sauran abin da ma yake irin wannan yanayin yanzu za a ci ana rika shi ba ma kama kalbi ta fara da laura hajjo sai Allah ya so ya ji kansa ji kan mutane sai Allah ya kashe shi shekara ɗari tare da shi akwai zafi shi ma Allah ya kashe zafi ba tare da shi akwai abinci da abin sha su sai Allah ya wanzar da su yadda ke. shi kawai da kuma shekara abincinsa abin shansa suna nan da wani abu ya tashi ba amma shi ya mutu da ke tsaye ba shi kira ɗarin nan Allah ban ya tashi shi sai ce masa kamlan shekarar kama kana an wannan yanayi kuma gana a kwanta a nan wajen sai ce labin su yawan mana wa babu ya yani sai kalli rana ta na ta kwanta ne biyar na tashi wanda jikin sai kuma ya ga kamar a shekula yamma ta yi ko dai ko dai yau kuna ɗan wuni ne ko na abu waɗannan farin ciki ta rana ce na yi barci, ko kuma da ya ga rana ta ce a to ba a ta ciki rana ba ya rage wannan yau man cikakken yini a wuwa zai hukuma shashin yini ba ya Allah ta nufa ballarin sun a ta'amu malaci da alama wannan an fata wani abu ta harshen wallacin annaba masu daraja Allah ce masa ka zauna ne a nan shekara ɗari harafi rahamar Allah gare shi da mutane Allah ya nuna masa wannan ayar wannan alamar wannan shaidar a fili bayan ya fahimci cewa ya mutu kuma an tashe shi ne ya ce masu kunzu da lafa ne kwashe mutum musamman kalli abincinka abincinka bai canza ba kalamin ta zayyar ya zama da kawila duk wani tsawon lokacin bai canza ba abincinka ba za a lafi ayyaci kan tafiya malakin sun manyan manyan aure na Allah da ikonsa domin ko abincin da abin shan musamman ma malamin da suke sun ce kayan marmari ne da kuma tatsatsan abin da su an da cikin jewish kenan a bisa al'adar sabbi bai zamna lokacin da tsofa ce ya lalace to amma sai gashi Allah ya tsare shi ya alshi shekara ɗari da abin da ta faɗa sai kuma aka ce masa kalli jakin sai ya ga jakin nasu gashi ya yi kwata-kwata ba komai wasu son ma sun nike amma dai tana ganin alama da shi da kuhan wannan gawar ko wannan mushen nan insha Allah ta maka to sai ka lalata to kamar kasusuwan ya fi mun shi zuwa ai na rufa ba ila ba an zamu jejjo mu shashi zuwa da shashi? wani suna ba ma ba ba da mata farraka to su mazda a bayan ta da tsawo wa iyaye sun mana su ha ba da ita amina mun haɗe su kuma sai kuma muka su da nama sannan muka dawo da rayuwa a cikin sa haka Allah ya yi da annabi tsakanin sa da wannan abokan zaman Allah a zahiri Allah bai faɗa ba amma dai irin wannan magana Allah ne sun da annabawa haka Allah ya tashi shi zamanin an tashi an nuna masa wannan abu ya ga shaidu ya ga alamu al'umman ba kuma na zamanin sun gini alam mata bai yi lau ra'a ainin la yaqbalu ghayb ya ga ra'ayi ainin la yaqbalu ghayb ya gani gini idansa inda zai karɓi hukuncin gidan yanzu ba yanzu da ta da kai a wuce wannan ikon Allah sai ce a alamu an wa ala shi na amince na yi na kyanganci cewa Allah ne cikin ikon ya komai a ne shirin da sunan ta'ala wajen bakar da ikon Allah komai kuma ya zama tushe ma aya ne ga mutane alama su izina ce ga mutane wanda sun san mutuwarsa sun san mutuwar da ke kuma sun san tsabiyarsa ma'ana abin da ya kiyaye ne abin da ya riya cewa kaza Allah ya ba su labari kuma ga shi kun gani gani ne sannan sai ga wannan cikin ikon Allah da tashin wannan da aka yi wanda shi wannan shine daidai a kan fassara wannan aya wasu su masu siri da yawa suna cewa wannan mutumin mummi kuma ce annabi ne ko a ce uzairu ne ko a ce hikiya'il ne kuma cewa ana yin hadi lau ba da mauti ha ya faɗi wannan ne yana cewa Allah ya za ka raya wannan alƙaryar bayan ta zama shiya sai Allah ta ya kashe shi don ya nuna masa inda zai dawo da wannan alƙarya kuma ita ma alƙalai Allah ya raya ta a wannan lokacin ya ta ce ga ga kada ta dawo shi ma kuma dawo shi shi to wannan lafazin ayar ba mu bayu na fi yana cin karo da ma kuma ma'anar da Allah ya ce sai ana wannan ba ta nuna wannan fasar domin ko wani aya ce wanda abin izina ne a ce daula ko gari ya mutu ya dawo wannan abin da yake a gushi ba na ko ina a zo a yaki ko a yi wata annoba jama'a su mutu kuma su zo su kufai su zauna zauna ba wannan da na suke dawa wasu da suke ba wannan abin da yake Allah ya riga ya shi ba zai ga wani abin al'ajabi ba ko wani abin da yake tabbatar da tashi mutane da su amma babban abin al'ajabi abin izina al'ayatul azima yanzu malam shine a raya shi bayan ya mutu a raya sa bayan ya mutu kuma ga da bai canza ba bai lalace ba wannan shi ne babban dalili sannan in da shekaru ma ta bayyana lau lokacin da abin ya bayyana a gare shi wannan kalmar sarihun a fili take cewa lamai ta bayyana lau ta bai san da haka ba a shi bai san cewa lana ce bayan mutuwa mun yi haka ba sai bayan ya ga wannan abin da ne da sa shi ne ya kama da kudura Allah da idanunsa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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن